muhawara a caji a ƙarƙashin shugabancin idris debi da ministan na harkokin waje da wani hafsan sojan su kuma muhawara har zama biyu a jam'iyyar ado suna da dawati wa jihad abubuwan da muka tattauna na dai shine ya kamata a sakaita wuta tsakaninsu magana a ga yadda za a kawo wannan rikicin a kawo ƙarshensa don a samu zaman lafiya a bangaren da ake wannan tashin hankalin shi shugaban najeriya president goodluck emile jonathan zanna da shugaban chad kafin a shiga wannan muhawara duka shugabannin kasashen guda biyu suna da niyyar cewa a kawo zaman lafiya a najeriya ba a Najeriya kawai ba ka san wannan eh, harkan firgicin da ake ya shafi Kamaru ya shafi Niger da kuma kila bangaren Chadi da haka idan har an ci gaba da wannan tashin hankalin wannan yankin ba zai samu zaman lafiya ba a haka ne shugabannin biyu su ga ya kamata duk yadda za a bi a sami zaman lafiya a wannan eh, bangaren afirka za su yi sannan dukansu biyu kuma suna da niyyar a ga an sami wannan zaman lafiya cewa mun yi wannan mun yi zama sau biyu da su kuma mun kai ma ya maciya inda za a dora a kai in muka yi zama nan gaba. yanzu za a ce kenan an ba da sanarwar tsagaita wuta tsakanin gwamnatin najeriya da kungiyar boko haram ganin cewa wani kwamandan su ajiya ya yi muna wannan bayani cewa su ma sun ba da sanarwar tsagaita wuta? eh ai yarjejeniyar da muka yi da su kenan su za su tsagaita wuta mu ma bangaren Najeriya za a da wuta don haka gwamnatin Najeriya a shirye take ta da wuta ta dama shi shugaban ƙasar Najeriya ya sha faɗin cewa duk lokacin da aka kashe ɗan Najeriya wala'alla ɗan alu sunna ne eh, sojan Najeriya ne ko ɗan Najeriya ne yana takaicin wannan a matsayin na shugaban Najeriya zai ɗauki duk matakin da ya kamata ya ga an kawo wannan rikicin ya eh, yi kashinsa kuma alhamdulillah ga wannan eh, Allah ya taimaka mana ya sa mana hannu ina ganin dai yanzu an kama hanyar da za a warware wannan matsalar. Uh, ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci sojojinta cewa su dakatar da buɗe wuta kenan? Eh, za ka saurari bayanin eh, gwamnatin Najeriya nan da ba da dadewa ba akan wannan maganganun. Za su ba da sanarwa. Maganar sace 'yan matan nan fa, 'yan ƙungiyar Boko Haram an ce su suka saci 'yan ƙasar Kamarun nan da kuma 'yan kasar china wanda aka sako su kwanan baya shin akwai dangantaka tsakanin wannan sakewar da aka yi da wadda ake fatan za a yi wa 'yan mata na chibok su sama da 200 da 'yan kungiyar nan suka sace eh, lokacin da muka zanna cadi mun yi magana kan cewa duk mutanen da suka kama ya kamata a sake su eh, eh, musamman ma wannan jama'atan chibok da aka kama da yan kasashen waje da aka kama kamar su yan china da yan kamaru da makamantansu don haka suka ce mana lokacin to za su saki wa'innan yan china za su saki eh, matan eh, mataimakin prime minister kamaru da kuma shugaban eh, sarkin fata to sun saki wa'innan sun mana alkawarin cewa za su saki yan matan cigo muna a hasashen cewa a zaman mu na gaba za a dubi yanayin da za a saki da matan ciwo kazan gaban da shi shugaban wanda ya magana ce ya ce an rarraba wurare daban-daban sai sun gaida a za a tattara su sannan kuma su je sun ɗauki alkawarin cewa za su za su danka ma shugaban chadi wayannan jan matan sannan a danka ma shugaban ƙasar najeriya sun yi wannan sun yi wannan alkawarin. jiya a bayanin da shi ɗaya da cin kwamandojinsu ya yi ya ce ko da yake abokan shekau bai gurin amma shi na da masaniya akan wannan sulhun da aka yi kuma zai ba da goyon bayansa ɗari bisa ɗari domin a tabbatar ku kun yadda da su cewa suna wakiltar shi kuma ba za a zo daga baya ya yi waya ko wani bayani cewa ba da sanin shi aka yi wannan sulhun ba? To, dai muna da abin cewa wa'in da muka zanna da su sun san abin da kuma su mutane ne na hannun daman eh, imam abubakar shekau kuma ganin cewar watakila an yi wannan abun da sani ko a sa idon shugaban kasar chadi idris debi eh, to ah, dama su su mutanen da su jan alu sunna su suka nemi shugaban debi ya sa baki a wannan magana